ku biyo ni marabanku insha Allah bidiyon mu ne za mu muku shine akan yadda za ku je ku sayi wani sabon token mai suna blackberry ku biyo ni da fari ka tabbata kana da smart chain a cikin trust wallet ɗinka sai ka shige ta kamar haka ah, sai ka shige ta kamar haka ya click a kanta yawa yanzu maga shi da smart chain a shi akalla ina da na 3.37 dollar to ka tabbata kai ma kana da akalla na dala biyu ko sama da haka kana shigowa trust wallet ɗinka ka bacin ka tabbata ka da smart chain to sai klik click akan wannan the apps ɗin da ka click akan the apps sai ka je find cache swap gashi nan nawa a history kai kuma ka ke zuwa nan sai shi ne zuwan ka na farko kai click akan wannan find cache swap da ka click ka tabbata wannan network din gashi nan ka danna shi ka tabbata yana kan ethereum sorry ka tabbata network din yana kan smart chain ne ba ethereum ba shi kenan zai bude maka kamar haka wa afuwan dan jira kaɗan yawwa gashi na gama buɗe mana idan wannan shine zuwanka na farko to ka tabbata nan wajen da ga wannan ox 1d dot dot dot 7ab3 ɗin, in shi da zuwan ka na farko baka taɓa yin amfani da ita ba za ka ga rubuta connect ne ko kuma unblock to sai ka danna sai connect interest wallet ɗinka sannan wajen sai ka shiga ok nan spillage tolerance, tolerance din nan sai ka mai da shi 0.5 ana transaction deadline din sai ka mai da shi 15 in shine ne zuwan ka na farko misali sai ka fita haka ok kana fitowa nan kamar da kake gani shine balance ɗinka na me binance merchant ɗinka gashi nan ina da 0.009 301H abin da ke da shi kenan to kana so ka yi ne na smart chain ɗinka zuwa shi wannan token na blackberry to sai ka click akan wannan select a currency da kun yi click akan shi zai buɗe muku ok mu ɗan jira shi kaɗan akwai ɗan matsalar network gashi na ya buɗe mana kamar haka to akwai link da zan ajiye muku a description da kuma comment wanda za ku iya kwafo shi sai ku zo nan din nan sai ku yi facing ɗinsa da kuma ɗan matse sai ku daina wannan face ɗin zai fito Yau yanzu ɗan jira shi kaɗan yanzu ga link ɗin nan mun yi facing ɗinsa sauran shi token ɗin ya fito idan shi ne zo ka na farko muna fata za ka yi mana subscribe na sayar ɗinmu domin karka samu sabbin videos ɗinmu a kan lokaci a duk lokacin da muka ɗaura su yawwa yanzu ga shi nan bb kamar yadda kuke gani blackberry ga shi nan bari mu danna shi yanzu ga shi nan mun danna shi to yanzu ga shi nan bb ya fito to sai mu danna wannan ok tunda bb ya fito yanzu idan muna so gaba ɗaya ne na finance merchant ɗin muke so mu siya kuma mu yi biyu to za mu daina wannan maximum ɗin ne max ɗin nan amma idan kuma wani daga ciki muke so mu siya ba duka ba to sai mu daina nan wajen Ga shi from nan ɗin sai mu daina shi ok ga ɗan matsalar network ne kaɗan sai mu ɗan yi haƙuri yawa ga shi sai mu rubuta na adadin abin da muke so mu yi swapping yanzu sai mu saka 0 point zero okay zero point oh zero point zero zero waɗa matsalar network ne Zero point zero zero. bari in saka let's say 3 ina so in sayan na 0.003 yanzu ba na balas ina gaba ɗaya zan siya ba to yanzu bari mu ga abin da za su ba mu na kimanin wannan 0.003 ɗin kun san cewa ina da dala uku da yan kai to yanzu aƙalla zan sayi na wajen dala ɗaya ko da yan kai kenan to kun ga za a bani kimanin miliyan goma sha hudu da dubu ɗaya talatin da ɗari takwas shine abin da za a bani to sai mu danna wannan swap ɗin ok da mun danna swap ɗin nan sai mu dan jira shi kaɗan yawa shi zai kawo wannan feji kamar haka compound swap to sai mu danna mu compound swap ɗin sai mu danna wannan accept Ga gashi nan compound swap sai mu danna shi ok sai mun ɗan jira duba da yanayin network yanzu ga shi nan ya tafi confirmation Yawa? Yawa? ɗan yi haƙuri kaɗan yau har yanzu sashin yake yi sai wani ɗan yi haƙuri yau ga shi nan ina fata da ka yi amfani wannan dama idan shi ne zo kana farko kai wani subscribe na channel ɗinmu domin karɓar kan san bidiyo ɗinmu a kan lokaci sannan kuma idan ya wannan bidiyo ya burge ku ina fata za ku mana share da kuma like yawwa har yanzu dai yawa mu ɗan yi haƙuri gashi nan transaction ɗin bai yi ba ya ce me saboda an saka gas fee kaɗan shi yasa bai yi ba to yanzu sai mu danna wannan dismiss ɗin da mu danna wannan dismiss ɗin to sai mu zo nan ɗin nan ok bari mu matsa nan wajen ƙarshen maɗi eh, sai mu daina cut ɗin nan ma'ana za mu cire shi kenan ok waɗannan matsalar network sai mun yi haƙuri to mun cire shi sai mu ƙara maido da shi kamar haka mu gani ko zai mana sai mu ƙara matsa sai mu yi ɗinsa to yanzu sai mu ɗan jira shi sai mu ƙara danna swap ɗin nan ana sai mu maimaita hanyar da muka wuke nan yawwa sai mu danna wannan confirm swap ɗin yawwa ga shi ne yana search ok har yanzu yake yi ɗan yi haƙuri kaɗan muna fata bacin kun duba wannan bidiyo za kuma ku ci gaba da duba wasu bidiyo ɗinmu da muka yi a baya domin amfanuwa da irin abubuwan da suke cikinsu yawwa a yanzu ga shi yana search ok ga shi confirm transaction mun ci sa'a ya je da mu feji na gaba yanzu yana gama buɗewa za mu danna approve domin mu ba da approval na transaction ɗin ok an jirarce mu kaɗan yauwa mun ga yanzu gashi za a ɗauki kimanin dala ɗaya da a 1.4h dala ma'ana dala ɗaya da senti nawa da senti hudu kenan to sai mu danna wannan fruit din okay yanzu ga shi mun danna fruit. to bayan da kuke gani yanzu transaction submitted ma'ana an aika shi wannan transaction din to yanzu sai mu koma wallet ɗinmu trust wallet ɗinmu yanzu za mu koma mu gani shin wannan abun ya shigo ko bai shigo ba yanzu sai mu tafi can ƙarshe mu gani to yanzu gashi bai shigo ba saboda haka sai mu danna wannan ƙwallon ƙwaya biyu da mun danna su sai mu rubuta bb sunan shi kenan blackberry mun ga gashi nan blackberry token sai mu kunna shi kamar haka da mun kunna shi sai mu click akan shi sai mu jira mu gani To domin ga kamar da kuke gani yanzu gashi nan mu ya shigo kimanin kwaya miliyan goma sha uku da dubu ɗari bakwai talatin da biyar da ɗari ɗaya da arba'in ba duka duka yanzu bashin mun siya sun cire cajin su bai kuma dala ɗaya ba abin da ya koma gani amma har ya kai kimanin miliyan goma sha uku to wannan ita ce hanyar da za ku bi ku sai wannan tokan ɗin tun yanzu kafin nan gaba ku more shi ku ci riba ina fata nan bidiyo ya ƙatar da ku na gode salamu alaikum